When shall we stop? When shall we stop? Yan mai dawo da matan cibo ke caji don gagarumin nuna juyayin cika shekara ɗaya da sace matan kuma ba a kai ga nasarar samo su ba. jagorar tafiyar obe ezekusele ba ta iya mallakar zuciyarta ba inda ta zubar da hawayen juyayi da lasar takwabin ba za su daina fitowa ba sai matan sun dawo dr iman shehu shine jami'in labarun gwagwarmayar mun ga cewa ba su san inda yan matan nan suke ba suna ta karerai kuma in sun yi karya guda sai su ga cewa washe gari maganan ya canja dole sai su yi wani karyan kuma don haka duk karerai ake ta yi kuma shi yasa mu mun nace sai dai an nemo yan matan nan zabiyar gangamin aishatu yusufu na ganin dan 'ya'yan talakawa aka sace shi yasa har yanzu ba a gano su ba ai mun ga da aka dauke kawun shi shugaban kasa goodluck ebele jonathan ai an dawo da su me yasa bai zauna yana cewa ƙarya ne ba mun ga lokacin da aka dauke uh, babar ungozi in inwela nan da nan aka fito da ita ita da zani ba an dauke kanwata ba kwanakin ba aka fito da su to su da yake su ƴaƴan su masu kuɗi ne dan wa'annan ana ganin su ƴan matan Chibok ƴaƴan talaka ne ba su da bakin da za su yi magana ai ko mutu ko talaka da talaka da mai da mai kuɗi ai duk mu ƴan Najeriya ne kuma ba wani ɗan Najeriya da yafi wani dan Najeriya dole ƙasar ta tashi tsaye ga kowa ko mutum yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi ko daga wani bangaren ƙasar nan mutum ya fito ba kya ganin waɗancan waɗanda suka sace mutane na kudu kamar wanda kika yi misali ba irin waɗannan masu sata ba waɗannan fa yan boko haram ne suna da bambanci da waɗancan yan boko haram ɗin in aka yi maganin boko haram din ai ba za a samu boko haram din ba ai wasa aka yi da su tun da abu ya fito wasa wasa ba a maganin shi ba ai sai aka kai inda aka kai yanzu da aka ɗebe su sai da aka yi wajen kwana hudu akwai lokacin da motar ta lallace suka zauna a wajen nan ana ta gyaran mota har girki aiki suka rika yi cikin iyayen Chibok akwai wanda suka tashi suka je visa wani ya ce yana tsaye fa yana kallon 'ya'ya yana kallon su har mai garin kusa da ke gurin yake musu ku tsaya nan ga su ai su ne can da suka za su dace dan Allah ku bari ka ku sa su zo su hallaka su sojoji ba su je ba a gefe guda zauren zanta na musulmi da kirista na Abuja karkashin Cardinal Oneye kan da Ibrahim Matawallan Jega sun raba kayan tallafi ga 'yan gudun hijira arewa maso gabas a ƙauyen wasa a Abuja. Ga ma bayanin matawallan Jega Mun same su mata da matasa da yara yara kanana ga sunan sun samu gurin zama wanda fct ko kuma hukumar birnin tarayya ta abuja ta ba su suka zauna wannan kungiya tamu ta samu dan abin da ta hakala kala wani abinci ne da sauran abubuwa a sabulu ne shinkafa ce da sauransu dai an har hada bangaren mata na wannan kungiya tamu su suka hada wannan kayayyaki kuma suka nemi mu je mu gabatar da su to alhamdulillah mun je mun gabatar da su a wannan kayakin kuma jama'ar sun ji daɗi aino mun tarar da yara ƙanana shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu duka zaune gaba ɗayan su a ƙarƙashin itaciya suna koyon karatu da malamin da ke koya musu karatu. Yan kungiyar kwato matan sun toshe bakunan su da kyalle inda suka yi zanga-zangar kai kawo zuwa babban kyauren majalisar dokokin tarayya ba tare da cewa kowa uffan ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.